Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka insha Allah kamar yadda ku gani a tattun wannan bidiyo bidiyon mu ne zai bayani akan yadda zaka saka namban ka a private kenan misali wani mutum ya blocking ɗinka kuma kana so ka kira shi ku yi magana da shi amma ka kira ka kira ya iya shiga kenan ta ki ta shiga saboda ya blocking ɗinka to idan ka bi wannan hanya wajen rufe number zaka same shi insha Allah to mu je zuwa cikin bidiyon mu yauwa abinda za ka fara yi ba wani abu ne mai wahala ba hanya ce process ne mai matuƙar sauƙi insha Allah idan ka bi wannan process din kana kiran shi za ta je mai a private kuma insha Allah idan kai sa'a zai samu ya ɗaga wayan ko da ya blocking ɗinka wannan kiran naka zai je direct za ka zo gurin kiranka za ka zo bayan ka danna a gurin kiranka misali zaba zaba, misali a ce lambar farkon nan ita ce idan muka kira ta zama a blocking amma ba kira zami ba kawai zami amfani da ita ne misali in ka haddace namban akan kama shi kenan amma mutum da bamu haddace namban ba za mu zo mu kwafi din namba tare da ka danne ta sai ka zo inda ka rubuta kwafi namba sai kai kwafi na namba bayan ka danna kwafi na namban kaga kenan ka samu namban da aka yi blocking ɗinka akan wani ɗinka to za ka zo ka danna akan dala wajen kiran ka kenan bayan ka zauna ka danna akan wajen kiran ka ka zo ka rubuta hash 31 hash bayan ka rubuta hash 31 hash sai ka zo ka danna daga bayan hash 31 hash sai ka danne bayan ka danne sai yi first na wannan number da kake so ka kira to insha Allah daga ka danna ka danna kira kiran ka zai tafi kuma zai je ko da ya blocking ɗinka wannan shine process ɗin da zaka bi wajen ka kira mutum a private number insha Allah kuma kiran zai ji mai idan kai sa'a zai daga ko da yayi blocking ɗinka kada ka manta idan baka mana subscribe baka mana subscribe a wannan tasha mai albarka sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda mun ɗora sabbin shirye-shiryen mu za su zo gare ka kai tsaye gode.